الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين sai dai mutuwar da muka yi ta farko a duniya za a dawwamar da mu cikin aljanna ne kuma ba za a azabtar da mu ba kamar yadda ake azabtar da kafirai